Masauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole, shiri da ke tattauna batutuwan kasuwanci da na tattalin arziki daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. A yayin da gwamnatocin tarayya da jihohi a Najeriya ke cika kwanaki ɗari da hawa karagar mulki. Wani abin da ya bayyana a fili shine yadda talakawan ƙasar ke bayyana halin matsin rayuwa da suka shiga. Sakamakon cire tallafin man fetur mai alaka da ƙoƙarin gwamnatin Bola Ahmad Tinubu. Wajen ceto ƙasar daga ƙangin bashi da ya yi mata katutu. Yau abin da shirin zai mai da hankali a kai kenan. Madalla. Hakikanin gaskiya ana iya cewa kwanaki ɗari na farko da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da gwamnoni suka yi a kan karagar mulki sun shiga cikin kundin tarihin zukatan al'ummar ƙasar sakamakon yadda ya zo wa al'umma a halin hannu baka hannu akushi. Talakawa a kowane sashe na ƙasar na ƙoƙari kan yadda tsadar abinci ta kusa hana su cin abinci. Kamar yadda wani mazaunin zamfara Abdullahi bukuyum ya shaida wa wakilinmu da ke yankin Faruk Muhammad Yabo. Saboda yanzu za ka je ka samu magidanci, wallahi wani yana iya ci ɗaya a rana a yini wani kuma biyu wani ma wallahi abincin ma ya gagare shi saboda yanayi na halin da mutane suke ciki yanzu akasarin mutanen kasar na danganta matsaloli da suke fuskanta kan matakan farfado da tattalin arziki da rage nauyin bashi da gwamnati ta ɗauka. To sai dai wannan malami a ƙaramar hukumar Yabo ta jihar Sokoto na da tashi hange. Saboda labaran sai ka sai abu naira ɗari dubu tara ka ɓoye shi sai ka dubu hamsin ka sishi shi shin ka kai ka kyauta Allah eh ka ka ciwo kan ka ciwo ka al'umma amma ka da ka sasta in ka sasta ka kuma Allah sai sasta maka wato ma'ana dai saukin da yana cikin zukatan mutane madalla to muna fata Allah shi kawo mu sauki mu ci da addu'a insha Allah za a samu sauki da ikon Allah sunana Musa na Habiyabo, local government Sokoto State Nigeria ya ake ciki yanzu da ake fama da matsaloli sakamakon tashin farashin kayayyaki sai godiya ga Allah mukai saboda shi ka kowa shi an mai komi. To amma ya aka yi fama ta hanyar sayin kayayyaki. Abin ai ba sai an wace ba yanayi ne in ba ka ji idanu su ganin maka. A Najeriya alkaluma na nuna cewa akalla kashi saba'in cikin ɗari na abinci da ake amfani da su yanzu haka manoman ƙasar ke samar da su, wanda tashin farashinsu ke daɗa ta da hankali. sai dai a cewar alhaji abdullahi ɗaya daga cikin dillalan shinkafa matsalar sufuri ce ke haifar da haka matsalolin da ke faruwa bangaren kasuwanci na shinkafa suna da kwai akwai farashi na zuwa sau kaya saboda yanayi na lokaci kuma a ce shirin nan za amfani da mai wanda ya zo saye ga mai noma zai mai wannan lissafi da shi kuma wanda ta kaga kuɗin mota zai biya mm. nawa waje sayan kayan nan sannan na za kuma kayan nan idan ya zo ko kuma zo iccen da zai sai dafa da yaran za su yi wannan aikin idan ya wannan nisan dole ne gaskiya zai saba mu hankali Gwamnatin Najeriya dai ta bayyana janye tallafin man fetur ne a wani mataki na ceto kasar daga bashi da kuma haɓaka tattalin arzikinta. Sanata Aliyu magatakardawa mako shine shugaban kwamitin majalisar dattawan ƙasar mai kula da basussukan da ƙasar ke biya da waɗanda ake biyarta. Ya kuma ce ba a ɗauki matakin cire tallafin mai don ƙuntatawa 'yan Najeriya ba. Abin a faɗi shine nan kace kwana ɗari to kwana ɗari sun yi kaɗan eh, hukuncin shugabanci da mai mutane ko matsalolin jama'a ba abu ne maka na wasa yara ko ma da jifin ana a ƙarfin ba abu ne na sai an tsaya an nazari an kasafa an lissafa an analyze an ɗiga abin da ka yiwa da yanzu na gobe na jibi har lokaci ba abu da ake daya na ita barci a amma na kuma kulli abu daya kama kwamfuta a haɗi ba ka bane lokacin da gwamnati ta shigo za ta farko da nazarin ta kona wani irin alubale ta gada ko ta kuma ne na na ta manuhohi sa ta gefe ko wanda mai an ko wanda mai tsarin kai shi da kuma za ta za a fuskance shi mace taimakon Allah da yake akwai ne mai kyau sai a cimma nasarar da aka so a cimma ta magance matsalolin ko kuma cika ƙurorin da aka kaddara ta sabo wanda aka so a yi na nuna shugabancin sabon shugabanci abinda ke tai shi sabo sabanin inda aka fito. gwamnatocin jihohi dai na faɗi tashin ganin sun kawo wa al'ummomin su sauƙi kan halin matsin rayuwa da aka shiga. Dr. Barkindo Muhammad Sa'idu shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Borno wato Sema. ya yi mana ƙarin haske kan girman matsalar da kuma taimako da gwamnan jihar farfesa baba gana umara zulum ke yi yanzu haka a gaskiya al'umman jihar borno za su shaida da abubuwan da zan faɗa shi mai girma gwamna ya yi la'akari da kuncin rayuwar da mutanen da suke cikin sansanin yan gudun hijira da kowa da suke cikin al'umma amma masayin su na yan gudun hijira a jihar borno dai ko kuma arewa maso gabas gaskiya muna da mutane sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da wayan da ba sa cin gidajensu ko kuma ba sa muhallin su na da a sanadiyyar gudun hijira ba wannan yan gudun hijira kaɗai ba hatta mazauna gidajensu da garuruwansu su ma suna cikin wasu yanayin rayuwa a dalilin haka a mai girma shugaban kasa ya yi la'akari da janye wannan tallafin man fetur ya ba da tallafi wa dukkan jihohi to shi mai girma gwamna kuma bisa adalci ne sa da kuma la'akari da rayuwar da yake sai ya kara ba buhu dubu ishirin da bakwai aka samu buhu dubu talatin da niyan akan cewa za a zakulo waɗanda suke cikin kuncin rayuwa iya gwargwado kuncin rayuwa magidanta dubu ɗari uku idan muka ce nan magidanta dubu ɗari uku kuma kaga yana nufi akan ci akalla kowane gida dai akwai mutum tara zuwa goma sha biyu to wayannan dubu ɗari uku nan magidanta dubu ɗari uku idan aka yi la'akari kaga ya kusan wajen kusan miliyan uku da wani abu to farkon tallafin da aka fara shine aka fara raba ma kowane magidanci shinkafa da wake maiduguri din wato mmc da jere da kwanduga da dambuwa da mafa da goza da kukawa da dai wasu kananan hukumomi har an fara zuwa dukkan wayannan wuraren nan world world an zakulo mutane dubu biyu mace dubu daya namiji dubu daya don akwai matan da su ma ne yanzu suke kula da gida dukkan su wannan dubu daya nan za a ba su abun da zai dan taimaka musu na guntun lokaci wato buhun shinkafa daya da buhun wake daya kaga idan mutum ya samu wannan zai bashi natsuwa ya san wani irin a tattali zai wa kansa to shin koya masu lura da al'amura suka kalli yanayin da ake ciki Farfesa Bello Bada malami ne a jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto. To shi dai babu shakka talaka a najeriya hakikani wannan lokaci da muke ciki shina cikin wahala kwarai da gaske in kuma ka duba a wasu jihohi gwamnoni suna iyakacin gwargwadon su ga cewa sun taimaka game da hali irin waɗanda talaka suke ciki watan sun taimaka da ba da abinci ko kuma wasu abubuwa da za su yi matalakawa sauki ita kuma gwamnatin tarayya kana ganin tana faɗan cewa tana turo abubuwa wajen su domin ƙarin rage raɗaɗi don haka wannan ya nuna ma da gwamnatin tarayya da na jihohi duka sun san talaka na cikin wahala haka shekara takwas ɗin da mun kai tattalin arzikin najeriya ya samu wahala kwarai an ci mata bashi ya yi na tiriliyan saba'in sannan an sace mata kuɗi an sace ma ƙasa kuɗi hmm. don haka duk wanda ya biyo baya an shi shugabancin ƙasa daidai shi da wanda ya taka sawun barawo ko dai shi ɗauki wasu abubuwa waɗanda lalle lalle 'yan ƙasa za su ci ba. walau kuma gaba ɗaya ƙasa ta ruguje a daina albashi a daina komi to shi yasa na sha faɗa tun kafin a yi zaɓe ina jin tausan wasu gwamnoni da za su ɗauki mulki daga wasu jihohi na sha faɗa ni kaina ina jin tausan wanda zai ɗauki shugabancin najeriya domin an riga an kai ƙasa ƙasa abin da muke fata tun da gwamnati tarayya da ta jihohi sun riga sun san halin da mutane suke ciki to a yi tsaye a tabbatar da an ceto talaka akallan sha'anin tsaro ya kai muna ko'ina. Wannan abin yana faruwa ne a daidai lokacin da tsohon sarkin Kano wanda masani tattalin arziki ne kuma tsohon gwannan babban bankin Najeriya ya fito a kafar sadarwa ta yanar gizo yana faɗa cewar duk wahalar da aka yi yanzu ta gaba za ta fi ta yanzu. Kaman ya za ku kalli wannan jawabin nashi? to ka san wannan gefe na sha'anin tattalin arziki shina da ilimi a kai ne sannan kuma ka san ya yi gwamnan na babban bankin najeriya don haka kamata gwamnati ta kula da abin da ya ci sannan kuma a ɗauki matakai masauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri sai mako na gaba idan allah ya so a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin hausa na arafai musamman Faruk Muhammad Yabo daga Sokoto, sai mu Mustapha a Adebisi. Ni da na gabatar, Ahmad Abba ke muku fatan alheri, a huta lafiya.